الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta juma'a kuma jajiberin kammala wannan daura yau ashirin cicif ga watan jumada saniya a shekara ta 1433 kuma 11 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far tahawi wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 bayan hijira Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wanda shi ne darasin mu kuma na goma sha hudu a cikin wannan littafin a darasin mu na jiya malam ya tike mana magana ne akan abin da ya shafi mala'iku inda ya ce wa mu'minu bil kiramil katibin fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin yace wa nu'minu bi malakil maut liyakkali bi qabdi arwahil alamin na muka tsaya ko yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan inda malam yake faɗa wa bi azabil qabri liman kana lahu ahla wa su'al munkari wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi ala ma ja'a bil akhbaru ar rasulillahi sallallahu alaihi sallam. وعن الصحابة رضوان الله عليهم ما نيتي وبعذاب القبر تقديره ومؤمن بعذاب القبر المرقوق اللي ومؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المؤمنين سيتي وبعذاب القبر وأنا واو أبن أطب الجملة أي ومؤمن بعذاب القبر كما من إيمان بأبن بيشا فأذاب القبر mun yi magana a darsan baya cewar imani da rana tashin alkiyama yana gasgatuwa ne da yin imani da duk abin da ya fi daga mutuwa zuwa shiga wuta ko aljanna lura kenan daga mutuwar mutuwar abin da biyo bayan mutuwa na shiga kabari na abin da zai faru a kabari na zaman barzahu tunda in mutum ya rasu ba wai ya wuce alkiyama ne yana barzahu ne alkiyama lokaci guda ake isa babu wanda zai riga wani ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata abin yake cewa yana shi ne farkon wanda zai fara kafa yana tashi zai ga annabi Musa da ke da turakun bangare na imani da ran tashi alkiyama ya ce muna yin imani da azabar kabari cewar akwai azabar kabari wanda ta ce akida halin suna wani jama'a kuma kuma ina maimaitawa akida halin suna wani jama'a fa ba wai da daban bace da liman daban dalilan su ne akida ba wai zuwa za a yi kwanci akida ba daga baya kuma a zo ana neman mata dalilai ha maza ha mata ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garzi ya kasance na yin addu'a yana ce Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min azab al-qabr a shi amara gobe kenan har ana sallallahu yana matsari daga azabar qabr kaga nassi kenan cewar akwai azabar kabari yace wa bi azabar kabari mana yin imani da azabar kabari liman kana lahu ahlan ga dukkan wanda yake ya cancanta a yi mai azaba a kabari Allah ya sauke Allah ya tsare abubuwan da ke sawa mutum ya cancanci a mai azaba a kabari akwai su da yawa na farko dai in sitirtawa a lokacin fitsari a lokacin da mutum zai yi fitsari sai zamana ya yi fitsarin fitsarin ya taɓa dukkan jikinsa ya taba kafa ya taba hannunsa ya taba yama ya taba hannunta ko ya taba kafa ta dama ko kafa ta ya zama na dai ya yi tsari gaba da ya bata mai jiki kun lura da ke ko ko kuma ya zama na a in zai yi tsari baya kaucewa daga gaban idan mutane sai ko ba abin da ya dame shi a gefen titi sai gudun mai tsari. ya bayyana da al'aurar shi ga kowa da kowa in yi magana sai lokacin da bai magana ba zai rage magana da hankali in yana magana sai ya ce ai maza ne ko kuma mace ce a bodin ne a wani makarantar ɗana eh, a yadda ce duk mata ne wanda yake ganin al'aura mutum namiji ga al'aura namiji haramun ne mace ta ga al'aura mace haramun ne muddin mutum ba matan shi bace wanda zai na muli furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mamnunin fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-'adun haramun ne mutum ya bayyana da tsaricin sa haramun ne mutum zai yi fitsari ya bayyana ya cire a ko ina ya daga ko ina ya zuba balle a ce ya dawo gona yana so in wanka a bakin rafi kawai sai ya tube tsirara shi a bakin rafi ya wanka haka in gana tafiya a cikin mota malam za da a gefen titi mutum ya tsaye zindir yana sai ka yi a ujjalla lafa kawai da kai wallahi tallahi me ka irin wannan titi ne titina ne da suna riga kai wani ma ba ka ce karanci a gefen titi na sai karanci ya kama mashin shi ya shiga lungu yana fitsari ya gangara kawai mota tana haska shi kai wani ma da rana tsaka zai tsinga yana fitsari ina mutum su cewa wani kuma yana fitsarin wai sai dan gano yawu daga bakinsa wai sai sa a gabansa ya yi mutum duk waɗannan abubuwa ne suke jawo mutum a zafin kabari a rasulun ba ya wuce ka guda biyu ba ya ce waɗannan kabarukan ana musu azaba kuma ba wani abu ne sai ake musu azaba da ku kuke ganin shi mai girma don kuna ganin shi karamin abu ne ka ɗayan ya kasance la yastatiru min al-bawl fassara la yastatiru min al-bawl fassara guda biyu ko dai baya kai ya jikin shi daga fitsari zai iya bar fitsari ya taɓa ko ina da yana a jikinsa shi yasa za ka shi wani wando dan kukuf a lokacin da ya zaga zai je yi fitsari yana zuwa ya ɗage wandon fitsarin ɗan kaɗan zai fita na gaba gaban shi zai fita in yayi na gaba gaban wanda ya matsa shi kenan ko shi zai fita don wannan ba zai ba shi balance da zai bude jikin shi gaba ɗaya jijiyoyin fitsari su da fitsari ba kuma wata kila da wannan ma kuɗi tsago ga a wani naira ɗari uku eh? akwai wani ba ma naira ɗari uku ba ka ga mutum Allah ce rashin kuɗi ne yake samun kiwo malamai mutum ya jama kanshi a zaba kabari in ya je yi fitsarin na gaba gaba yana zubewa shi ke sai mai da sauran cikin wando kai ba don Allah baya kama laifin mamu da laifin liman baya kama mamu da laifin liman ba in ya wuce ba ku sallah kake gani ba abin da ya shafi mamu akan wannan kun gano wannan da ke ko ba abin da shafi mamu akan wannan kuma da khattab Allah ta'ala ya shi da gafara ya abin yawan mutane sallah bai janab da janaba bai wanka ba da iya wanka sai sake sallah sai bai ce da mamu sake sallah su ba ba kenan ba kawai kai mamu al'amuran suna da sauki kawai abin da ya bayyana kai ka wuce kenan ko kuma zaman lasitin min albawl kawai ko ina da yana yana tugun nawayi fitsari Allah ya sauke sannan abu na gaba da ke sawa azabar kabar shi ne yawo da annabiminci ba haka hadisi ya faɗa ba yawo da annabiminci kuma ka kiyaye duk mutumin da ya ɗauko maka maganar wani ya ce ne ya ce maka kaza ya ce maka kaza sai ka ce da shi to kai kuma sai ka ce ne ai masoyinka ne wanda zai mai da martani a lokacin da baka na sadiqi man yarudda sharra anni ai abokina ne wanda in ya ji ana gulmata ji ana yana zai tsaya tsayin daka wa ban kariya amma ji ana magana ta ya ɗauko magana ya faɗa maka to me yi kuma karka shi abu kana faɗa shi ma zai kwashe raka ya kema wancan to waɗannan su ne yan wuta duk wannan annalimanci ke yana cikin abubuwan da ke sa a mutum azaba tun daga kabari Allah ya sauke Allah ya tsare wa su'ali munkari wa nakiri kuma muna yin imani da tambayar munkari da nakiri an ce munkar dan ba a san a yaya zai zo ba ko don ba a san a yaya mala'ikun suke ba al'ummi da babbar ka'ida in mutumin kware ne za su zo mai a sifa mai kyau kamar yadda hadisi zai zo nan gaba kaɗan in kuma ba mutumin kware ba ne to kuma Allah ta'ala ya tsare mu shi ne ce wa su'ali munkari wa nakiri da tambayar da tambayar abin nan munkari da nakiri fi kabari a kabarin wanda ya mutu duk mutumin da ya mutu aka sanya shi a kabari kamar ya aka sanya shi a kabari ko in tambaye ko ce menene kabari kabari kabari kushewa kabari shine ma ya kunu alal insan ba da mauti shine halin da mutum zai kasance bayan ya mutu wannan shine kabari sawa'un yana cikin wani sawa'un kada ya cinye shi ne sawa'un an kona shi ne an kona gawa ne an ɗaiɗe ta in dai halin da ya sa tsinci kan gawar rasuwa wannan shine kabari kuma da ke ko wannan ya sa yan bidiya ba su gane wannan ta'arifan na kabari ba suka ce to dogo ce akwai azaba kabari in mutum aka kona shi kuma aka daidaita aka zo fa wasu dole suna so su ce babu azaba kabari in kun ce akwai azaba kabari to ai a dubi kabarin yadda yake dan kukur yake bayan an yi babban a sama ake ake wata a can kasa aka sa to yanzu in ce akwai mala'ika mu karin da nake to shi karantar shi ma matsawa aka aka sa shi to yana da kuma tsaya abin da ya zama faɗi wannan hankalinsa ne jagoransa inda nasosi ne jagoransa da bai faɗi irin wannan maganar ba in ba ga ba da mun tambaye shi mu ce a hadisi na hudu hadisi Abu Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud yake ta inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa har yake ta thumma thumma yursalu ilayhi al-malak sannan a tura mashi malaika malaika ta yana shiga in jiya ba mun karanta hadisi malaika ba to malaika daya faɗin kunnen shi zuwa a nan to malaka jibrilu da zai fuka-fukai guda ɗari shida fuke ɗaya duniyar nan ya na duniyar nan gawa ba faɗin da zai iya sakin fuke guda ɗaya to haka kenan yi ce kabari can da zai to yanzu malakan da yake shiga malakan da ke kula da ma ba kuma yursalu ilaihi malak fa yafakhu fi ruh wa yamar bi arba'i kalimat duk wannan malakan ne fa haka nan ba magana wani mutum zai dora tunaninsa abinda tunaninsa ya tabbatar shi shari'a ta tabbatar abinda tunanin shi bai tabbatar wanda abin nan ba saboda haka wannan shine kabari ma yakunu alayhi insan ba da mauti wannan malaika zai tambaya an rabbihi dangane da ubangijin mamacin kenan wanda ke kabari za a mai tambayoyi ne guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ne ce an rabbihi dangane da ubangijinsa wa dinihi da addininsa wa nabihi da annabinsa a rike nan yanzu ba wani mutum zai ce ya samu rike bane shi ke mutum da haya ya san ma tambayin da zai ya kabari tambayi ne guda uku ubangiji da addini da annabi shi ke nan bare zai ya ci gaba da harkarsa tambayi ne guda uku ya san su a inda shi aka ba inda ya taɓa rubutawa da karatun jarabawar da ka karanta shi sati biyu ba ko ka karanta shi kwana uku ba a shiga jarabawa ya kai mai kyakkyawan karatu da kuma karatun da yake minti ɗaya kafin a shiga jaraba ka karanta shi kana shiga jaraba kuma sai wannan abin ya fito ya kake gani sai ga abin kamar dare da rana ne in dai wannan abin da ka karanta minti ɗaya kafin a shiga ya fito kana ganin shi abin da ka karanta kuma yana zubewa ko ba to amma abin da ka karanta kwana uku kwana hudu kwana biyar kafin jaraba sai ya gan shi tsan ya zo wannan dole ya rubuta rubuta jarba haka yake sannan wannan kuma mutum ya faɗi wannan ma yana tunanin rayuwa ce ta duniya alhalin ana magana ne akan abin da ya shafi lahira waɗannan abubuwa guda uku sune tambayar da za a yi mutum a kabari da zaran ya zama al-mukallaf wanci al-mukallaf shine duk wanda aka ɗora mai hukuncin shari'a huwa al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-baligh shine wanda ya balaga al-aqil wanda ya hankali Allah bala fatu da autun nabi sallallahu alaihi wasallam za a yi waɗannan tambayoyi saboda haka an ce albalik shine ɗaya wanda ya cika shekara goma sha biyar ko wanda ya fara fitar da gashin mara ko mai kaushi ko kuma ta taɓa ganin al'ada ko ta taɓa haihuwa ta taɓa ganin shi duk ta zama ta balaga sawawan ta yi aure ko ba ta aure ba don jahilcin da ke zamun mata shine ai ba ta aure ba saboda haka ko da wata aurenta ya mutu da yake da mai gidanta ta zama ba zaura sai ga ta tana baɗe kere akan titi saboda ne wai ta ba mata aure ba ce ta sha'afa cewar ta manta cewar ai in ta aure abin da yake daɗa ƙaruwa haƙƙin miji ne yake daɗa ƙaruwa amma babu kuma to akwai hukumin Allah subhanahu wataala wa anna kullu muqa'adun mas'ul madinu man rabbu wa man rasulu wa inda za yuthabbitu al-muhaimin bi thabit al-qawl alladhina amanu ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده مهالك haka hafizul hakan ya faɗa a cikin sullan nashi shi da ne ba kuma a shi gobe? eh an gobe da an ja ha'iya mata takwari maza in ya وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه كما ينزو دون ne mutum ya tashi tsaya gane addininsa don za a yi tambaya a lahira ne addininsa yana dan kasuwa yana dan makaranta yana ma'aikacin gwamnati yana shugaba yana gwamna yana ciyaman yana wakil ba wannan ba a wakiltar kowa akai duk wakilcinka kana wakilci ne a kujerar sanata ko kana wakilci ne a kujerar dan majalisa duk ba a wakiltar kowa ana kuma wannan wani abu ne da ya shafi general studies dole ka ne a matsayin na musulmi ka san wannan ka san menene addini ka ka san wane ne ubangijin ka ka san wane ne annabin ka dan a kansu ne za a tambaye kai za a rasu ne ce zaka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya shi zai kuma kake ganin kullum yake a cikin zikirai na safe da zikiran yamma raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi na biya kuma su ne wadannan guda uku ba su ne waɗannan guda uku a kan ne muhammad bin abdul wahab yake da littafi su kuma guda mai suna al salasa ya fayyace waɗannan abubuwan guda uku dole ne mutum ya tashi ya gane waɗannan dole ne ba wai ba wai shi yana karatu ne don ya zama malam ba ba yana ka a'a ko don me yake dole ne ya san waɗannan abubuwan a matsayin yana karatu ne ba don ya zama malam ba a matsayin haka ne dole ya san waɗannan ya san ubangijinsa ya san addininsa ya san annabinsa wannan wajibi ne isa malam ya ce alama jaribiyar akhbaru akan yadda hadisai suka zo da shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa an sahabati haka na hadisan suka zo daga wurin sahabbai radiyallahu alaihim Allah ya kara masa yadda wanda hadisin da muka karanta da su da yake tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsayi daga azabar kabari ya tabbatar da azabar kabari hakan na ayar da take cewa annaru yana zo na alaiha rubuwan wa ashiya wa yau mutakun musa'atu a rikin wa alifar awon ashad al'azam annaru wuta ce yi urabuwan alaiha ake kuturo da su gare ta su fir'auna da mutanensa kenan rubuwan wa ashiya ta safe daban ta yamma daban sai Allah ya ce wa yau mutakun musa'atu a ranar kuma da alkiyama za ta tashi sai a ce adkhulu ala fir'auna ashadd azab ku shigar da fir'auna da mutanensa mafi munin azaba azaba da tun kowace tsanani kenan ashe wacce annaru din wala yana ne a kabar ne sannan na alkiyama kuma ba shi. gashi mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara mimma khati'atihim saboda dan laifin da suka aikata ughriqu aka nutsar da su ana nutsar da su fa udkhulu nara aka shigar da su wuta dan kaga an yi aka fi jumla da jumla akan mai dani da fa'un wanda yake aka fi da fa'un yana nuna daga wannan sai wannan ne amfanin aka fi da fa'un yufidu at-tartib amma aka fi da yawon yana baya nuna a tartib baya nuna daga wannan sai wannan kamar da Allah ta'ala ya ce ya mana hukunci ne rabbiki wasjudi warka'i wasjudi ki sujjada warka'i yi ruku'i to ina zama da mutuwa eh ruku'i amma za ka ce ta yi sujada ta yi ruku'i don ba jeranta ya ke ce daga wannan sai wannan ba a tafi da wawon kenan amma da fa'il ne daga wannan sai wannan kuma ba tare da doguwar tazara ba saɓanin summa summa yana nuna cewar da doguwar tazara kaga kenan min ma ati min uhuruku fa udkhulu ukhribu aka nutsar ana nutsar da su fa na aka shigar da su wuta kenan suna cikin wuta duk wani yana tabbatar da cewa akwai azabar kabari Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar kabari yana daga cikin neman tsare daga azabar kabari abin da ke hana azabar kabari shine mutum ya tsaya kan neman tsare daga azabar kabari Allah ka tsare mu daga azabar kabari hadisin da ke gaban mu shine hadisin barra ibn asib hadisin barra bin azib dogon hadisi ne akan abin da ya shafi azabar kabari yace wa an barra bin azib radiyallahu anhu qan an karbo wani hadisin daga barra dan azib Allah ya kara mishi yadda yace kunna fi janazatin fi baqi'il gharqat mun kasance a wata jana'iza a baki a makabartar baqi'a fa atana nabiyyu sallallahu alaihi wa sai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo mu ashe ba zan sallama yana halartar jana'iza wannan shi babu wani matsayi da za zaka kai a ce kai baka halartar jana'iza to in baka halartar jana'iza shi ya halarci jana'iza sannan kuma ba halartar jana'iza shi kuma ba ya san ya mutu shi ma kai shi karfi da yake a ɗora mutum girman kai a ɗora mashi shi baya kaza ya kaza ba ya kaza Allah ya tsare mu ana sallama ya zo wurin mu fa qa'ada wa qa'adna haula ya zauna sai muka zazzauna a gefansa abu haɓe ke malam ya ce suka yi da sai ya zauna mara yana zuwa ya zauna na ya tafi da ni da fa'un wa qa'adna haula muka zauna kuma gefansa suka kike yi sallallahu alaihi wasallam ka anna ala na kai kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan mu kenan ko mun tsuba sai sun tsaya sun yi shiru ba ka taɓa jin motsawar hansa da wani eh kun shiru eh kuma tambayi ba ku hansani lokacin ce suka zauna ka sai idan tsuntsu yana kanka ko numfashi kai zai tashi ko dogon numfashi kai zai tashi Ka ce muka zauna kai ka ce tsuntsaye ne a kanmu mun yi tsuru mun yi shiru mun tsuru wa huwa yulhadula shi wannan mamacin ana mai lahad ne an yi babban kabarin na waje a can kasa kuma ana yin shi haka a kasa ba wanda mun muke yi a tsakiya ba kasa wanda muke a tsakiya yake wanda su kuma suke yi bayan ramin ya kai kasa sai kuma a a wani haka kamar da kake gani wani da na rijiya misali in lura da ke ku wannan kuma kasa tana taimakawa kasar da ake kabarin tana taimakawa wani kasar za ta iya daukan wannan kasar kuma ba za ta iya daukan wannan faqal sai ma'aikin Allah ya ce a lokacin yana yana yana zaune ya ce a'udhu billahi min azabil qabr haka ya faɗa ya ce a'udhu billahi min azabil qabr ina neman tsarin Allah ya kare ni daga azabar kabari salata marrat su uku ya faɗi wannan magana ثم قال ثم سيما الله يجي إن الأبد المؤمن للي باوى وندي يجي مؤمن idza kana fi ikbal min al in ya kasance ya fara fuskantar lahira kuna jira yanke ta'in min ad ya fara yanke alaƙa shi daga duniya al'amuran mutuwa duk al'amuran mutuwa sun fara bayyana kafin ya fara fuskantar lahira ya fara ɗaga ma duniya hannu kenan nazalat ilaihil mala'ika a wannan lokacin sai mala'iku su sauka ka anna ala wujuhihim shams kai ka ce hasken fuskokin su kuma hasken rana hasken fuskokin su kuma hasken rana wannan ba wani muke magana mu'mini shine da ya rasu ce innal abda al mu'min ba wani yake mu'min ma a min akfanil janna a tare da su suna da likafani irin likafanin aljanna wa hanutun min hanutul janna suna da turare irin turaren aljanna turare daga cikin turaren aljanna ne kafa ne daga cikin likafanin aljanna ba aljanna akwai mutuwa wani kuma ne aji ne fa jalasu minhu muddal basa a lokacin da mala'iku suna zuwa sai su zauna abin nan tare da shi muddal basar iya hanganka, za su zauna da shi nesa amma shi ke ganin su kullum da ke ku sun ya ji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya iso hatta ya nisa inda ra'asihi har mala'ikan mutuwa ya zauna inda kan mamacin yake fa sai mala'ikan mutuwa ya ce ayyatu an-nafsul tayyiba ayyatu an-nafsul tayyiba ya ke wannan rai tsaftatacciyar rai ya ke wannan rai ingantacciyar rai ya ke wannan rai mai tsarki ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fito ki tafi zuwa ga gafarar ubangiji da yardar ubangiji ya Allah ka sanya mu daga cikin qal sai ya ci gaba da cewa fatakhruju sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatakhruju sai wannan ran ta fito tasilu tana fita kama ya tasilu al-qataratu min fi kamar yadda abin nan ruwa yake ɗigowa daga cikin abin nan eh, jallo haka wanda yake kaga da akwai akan ɗaure da wani albarara haka sai a sa butar a ciki kun lura ko ka sa haka zai ka gani gani ruwan yana ɗigowa kar sama mara ina ke ɗigowa cikin kwanciyar hankali fa ya akhuduha sai malaika mala'ikan mutuwa kenan sai ya karɓi wannan ran bayan ta fito kenan haka za ta fito a hankali sai da akhadha idan mala'ikan mutuwa ya karɓi wannan ran lam yad'uha fi yadihi tarfata ain su sauran mala'iku tun da na yace mana nazara ilaihi mala'ika mala'iku za su sauka sauran mala'iku ba za su ƙara ba za su ƙyale ran a hannun mala'ika ba daidai da kiftawar ido kafin ka kifta ido tuni sun karɓi ran a hannun mala'ikan mutuwa kuma shugabanci shine jagoran tafiyar shi sa za ga wani lokaci Allah ta'ala yana jirgin mutuwar gare shi kul yato wa fakum malakul maut alladhi yukila bikum a ganin sai aka jingina mutuwar zuwa gare shi ko Allah ya tawaffa al-anfusa mai mautari shi ke da umarni sai aka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma zuwa ga mala'iku baki ɗaya don suna cikin tawaga hatta ya akhudhuha fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan har mala'ikun nan su karɓi wannan ra'a a hannun mala'ikan mutuwa su sanya shi a wancan da kabarin nan muka faɗa su wanda yake gwarai da da turare na aljanna wa zalika alhamud da wannan turaren wa yakhruju minha sai ran da fita ka aqyabu nafhati miskin wujidat ala wajhil ard sai ka ga haske abin nan kanshi yana fitowa daga wannan kyalle abin nan kashin da yake shine mafi kyawun kanshin almiski da aka taba samu a ban kasa ya ce fa yas'aduna biha sai mala'ikun su fara su koma da ita su yi sama da ita shine yas'aduna su yi sama da ita fala nuna biha ya ne alamala in al-mala'ika waɗannan mala'ikun da suka karɓi wannan ran ba sa taɓa wuce wani gantazo wani tare na mala'iku illa qalu fa ci waɗannan mala'ikun da aka wuce aka wuce sai sun ce ma hadhihi ruhu tayyiba wannan wannan rai ne wannan wannan rai ne tsaftataccen rai fa yaqulun sai su ce su mala'ikun da suke rike da ran sai su ce fulan ibn fulan ai wani ne dan wani bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biya fi dunya bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biya fi dunya da mafi kyawun sunansa da aka kasance ana kiran shi da shi a nan duniya mafi kyawun sunan shi da ya kasance ana kiran shi da su a nan duniya idan sunan ka abdulla kai ka taɓa yadda a mai da kai ka mai da kai a mai da kai tasko a mai da kai aribo a mai da kai snack a mai da kai fere a mai da kai wahayi a mai da kai mayo wallahi yana da hasari wallahi yana da hasari hatta yantahu biya ila sama har su kai wannan ran zuwa ga sama ta fari fa yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗe musu su waɗannan malakun da suka yi ɗauki rai fa yuftahu la sai a buɗe fa yushayyuhu min kulli sama'in muqarrabuha a kowace sama manyan manyan mala'ikun da ke sama za su raka wannan ran zuwa wata sama din ila sama'in lati taliya zuwa sama da ta biyo ta mana ran ɗauka zuwa saman farko daga saman farko mala'iku manya manya za su rafa wannan ran zuwa ta biyu daga nan sai su dawo sai su kuma mala'ikun sama ta biyu su raka zuwa ta uku sannan su dawo sannan ta uku manya manya ba a cikin mala'ikun muqarrabu hay fada hatta yuntaha biha ila samai sabi'a har a kai zuwa ga sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya ce ya nuna yana yana kenan uktubu kitaba abdi fi illiyin uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta littafin bawana fi illiyin wa induhu ila al-ard kuma da shi kuma zuwa ƙasa fa inni minha khalaqtuhum domin ni daga ƙasar nan na halicce su wa fiya u'iduhum kuma cikin ta zan mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma zuwa nan zan mayar da su zan fitar da su wani karo na daban qal sai ci gaba da cewa fa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo da ransa zuwa jikinsa fa ya'tihi malakan sai mala'iku biyu su zo mishi a hikimin duk waɗannan abubuwan da ake yi lokacin da ake sanar da wani ya rasu a kawo tilkafani a kawo kaza a kawo kaza ana a wasu tumatin kabari duk a wani halin ake ciki ku kuna naku su suna nasu fayyuji lisanihi sai mala'iku biyu da suka zo sai su zaunar da shi fayya kola la su ce da shi marwar buka wani ne ubangijinka kun ji ko wani ne ubangijinka fayya kola sai ya ce muna magana a kawai al'abdul mu'min sai ce rabbi Allah ubangiji na shi ne Allah kula ni la sai su ce da shi ma dinuk menene addininka fa kula sai ce diniyar islam addini na ne musulunci da yake ga mutum yana aiki ko a ba aiki ko a ce don Allah ce ba yake Allah yake ba Allah ya sauke kula yaqulani la sai su ne tambaya ta gaba su ce da shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku fa yaqul sai ya ce huwa rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulani la sai su ce da shi ma a ina ka san haka da ko kuwa ce na karanta littafin Allah fa'amantu bihi kuma sai mai imani da shi wa saddaqtu la gazbata fa yunadi munadin min sama sai wani mai kira kira daga sama ya ce an sadaqa abdi abinda zan ya kusa lalle bawa na ya faɗi gaskiya fa furushuhu min aljannati waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa hazo aljanna ku buɗa masa wata ƙofa ta gidan aljanna bai shiga aljanna ba amma dai yana kallon duk abin da ke faruwa a ciki qal sai ce fa ya'tihi min rawha wa tibiha sai abin da ya shafi kanshinta da numfashinta da komai ya dinga zuwa mashi wa yabsaru lahu fi qabrihi madda basarihi sai a buɗa mashi a kabarinsa iya ganinka qal sai ce wa ya'ti rajulun hasunul wajhi sai wani mutum ya zo mashi yana da kyawun fuska hasan siya yana da kyawun tufafi shi ke nan babu kazanta kyakkyawu yana da kyawun fuska yana da kyawun tufafi yi rih yana da kyawun shinshina ba mutum ne da ba wanda za ka shinshine shi wani ka ji ka da kai haka yana nan ka dawo nan Allah wata wani bayan mutu da kifa wani jin sun wanka ina ga wani wanka in an mai magana wanka sai wanke kafa ko Abdulaziz su ne yara zuwa san ku yace sai wani mutum ya gani shi hasan siyab yana da kyawun tufafi tayyibur ruh yana da kyawun shishina fa yaqul sai ce abshir bil ladhi yasurru Ke bisharar da abin da zai ki faranta maka rai hada yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine ranar da ka kasance ana maka alkawari fa yaqulu la sai ya ce da shi shi mamacin kenan man an tafe kuma waye fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair fuskarta fuska ce da wani irin wanda yake zuwa da alheri fa yaqul sai ce ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikin da kai wallahi wani in yana sallah in na kasan a aka biyo shi ke ka ce ketuwa aka haka zai Allahu Allahu ake sai mutum ya bar kwakwun ya yi wata tafiya wai can fijo ce nan kuma tantanci yana kan sai tafi a gobe can aka fi wannan ko kuma wani sallah azhar yake yi a masallacin na kasuwa ba bai ba a shagon shi shagon tsokakke a nan ya shimfida takarda ya shimfida leda ina yake da darduma ai ba da ba zai sai darduma ba saboda ka ko da shagon yana kan hanyar masallacin juma'a kana sai da kwali ko kana sai da butu sai addu'a fifi ba a abin yana sallah Allah ya kurko <coughs> su ba haba ba haba ba wallahi sai wanne ya ce ana amaluka salih ni ne a aiki wallahi tun da sauran numfashi mutum ya daɗa gyara aikinsa wa ina rantsewa da Allah mutum ya kyautata aikinsa ba don aikin ne zai zo mishi a haka fa ya kuli sai ce ya rabu. ya ubangiji aqim sa'a ya Allah ka tada alkiyama yanzu aba mala sai Allah ka tada alkiyama yanzu hatta arja ila ahli wa mali har in koma zuwa ga iyali na kuma da abin da na bari don mu haɗu baki da na a tada alkiyama yanzu wani ne kake jin wallahi kun ga nan mun samu sakamako da yawa ko na farkon kissa da aka bude ta da al-abdul mu'min bawan dokin muni nan kuma aka zo ake magana akan cewar ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikinka bangaren mummuni kenan qal yace wa innal abdal kafir kuma lalle bawan da yake kafiri idza kana fi qita'in min ad-dunya idan ya kasance yana halin barin duniya wa iqbalin min al-akhirah ya fara fuskantar lahira nazala min as-sama'i mala nazara ilayhi min as-sama'i mala'ikatu sudul wujuh mala'iku za su sauka daga sama fuskokin su duk kirin ma'ayyumin masuh a tare da su akwai akwai abin da yake almasuh wani abu ne wanda yake kankarar gashin dabba ake yi kasan dabba abin da rakuni ko sa ko ragon laima wanda kake in yana tudin nan wankin nan da ake mai gani ake kankara wani mutum Kasan san brush kuma ina da kake wanke kaya da shi ba na gaban da ko to duk irin wannan fa za ku ci koran ka Allah me aiki ciki Allah ya tsare fa yajlisuna minhu madal basa za su zauna ma wannan kafirin iya hangensa sun mai ji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jalisa inda ra'asi har ya zauna inda kan shi yake fa yajlisuna minhu abun nan fa yaqulu sai ya ce ayyatuhan nafsul khabisa ya ce wannan mummunan rai mai mummunan hali ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab fita zuwa da fushin Allah fito zuwa da fushin Allah qal sai ce fatatafarraqu fi jasadihi sai ran gaba ɗaya ya tarotse a jikinsa fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu min as-sufil mablul sai a binciko wannan rai din ka san fincika sai a binciko kamar da ake bincikar abin da ya shafi gashi na jikin dabbar da aka jika ka san in busasshiyar dabbar in dabbar ba a jika ta ba kana haka gashi ya fito wahala shi dai ba kamar an jika ba karka manta ko wanka ka fito daga gajorin masu aski sai sun tafi ta kanka ka yi gusannin yankewa suke ba wai cika ake gaba ɗaya ba kun lura da ke kenan idan aka jika idan aka jika gashi ya fi wahalar abin nan to kamar gashin da yake an riga an jika shi kamar irin shi haka za gan shi kawai kuma ka san an jika da kallon da kuka faɗa da haka ake fincika shi fa ya akhuha sai malaika mutuwa ya karbe ta fa za akhadha in ya karbe ta yadda yad'uha fi yadi tarfata ayn sauran malaikun ba za su kala wannan ra hannun su ba da kiftawar ido حتى يجعل هو في تلك المسوح حس انها تأتي ولي كرتان ولي كرتان بس كذولش بعد ما نكوفه نكوفه ولي كرتان نجاشي مال الله يصورك ويخرج من هناك أنت مريحنا خبيثة نوجد على وجه العرب سيولي إيرم ممون الوالي يفتو كي كاتي شيء من إيرم الوالي بحكة تقصام وأبان قصام فيسألون بها سيسي سمر إيتا fala ya murmuna biya alamar ilmin mala'ika ba za su taɓa wuce dandazo tare wani mala'iku ba illa ƙalu ba waɗannan mala'ikun da aka wuce sun ce ma hagar ruhul khabir wannan irin mummunan rai fa yaqulun sai su ce su waɗanda suka wuce da ran kenan fulani bin fulan ai wani dan wani ne bi aqbahi asma'i allati kana yusamma biha fi duniya da mafi munin sunansa da ya kasance ana kiran shi da shi a nan duniya mafi munin sunansa hatta yin jawabi ya ila sama'id duniya har a je da wannan ran mala'iku kenan ko su je da wannan ran zuwa ga wannan sama ta duniya fa yastaftahu fa yastaftahu la sai sai a nemi a bude da a huce da wannan ran zuwa ina zuwa sama fa la yuftahu la ba za a taɓa bude mishi ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبي sai manzo Allah sallallahu ya karanta wannan fa muna ana kan jihar kabari ne fa sai rasul mai karanta la tufattahu lahum abwabus sama ba za a taba bubbude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammi khiyat har sai raƙumi ya fita ta kafar allura ka san kafar allura ko wannan wurin da kake sazare ba za su taɓa shiga aljanna ba su waɗannan mai irin wannan halin har sai lokacin da raƙumi ya yi ya kusa ta kafa allura ya wuce ƙasa a harafta sura ce makiya fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitabahu fi ji, ku rubuta sunansa a ji. fil ardi sufla a can kasan kasa fa tutrahu ruhu tarhan sai a yi watsi da ransa a watsar da shi Sun qara sai Allah sallallahu alaihi karanta wannan ayar wa man yushrik billah duk wanda in shirka da Allah fa ka'annama kharra min as-sama to kamar ka ce wanda ya rikito ne daga sama fa takhtafuhu at sai tsuntsaye su fauce shi sai tsuntsaye su karbe shi auta rihu ko kuma iska ta kada shi fi makamin sahih a wurin da yake mai nisan gaske ya yake ya yake kasancewa ya dalgalewa gaba ɗaya zai fa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo da ran shi jikinsa wa ya'tihi malakani fa yujlisanihi sai mala'iku biyu su zo su zauna da shi fa yaqulani la sai su ce da shi man rabbuk ya ubangijinka fa yaqul sai ya ce ha ha aka zai ce la sani bai sani ba fa la sai su ne tambaya ta biyu su ce ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum waye wannan annabin da aka aiko muku da shi fa yaqul sai ya ce ha ha la adri fa yunadi munadi min as-sama sai wani mai kira ya kira daga sama ya ce an kadhaba abin da ya faɗa din nan ƙarya ne ba ha ha aka turo mishi ba ba ha ha ne abu nashi ba fafrushuhu min ma ku watsa shi a wuta ku buɗa mishi wuta waftahu lahu baban min ila ma ku buɗe mishi wuta ƙofar wuta zuwa wuta kai tsaye na kallanta fayatihi min harriha wa samuniha sai zafin rana da dafa rana a wuta zafin rana a zafin wuta da dafa wuta ya dinga isowa zuwa gari shi wa yadiqu alaihi qabru sai a kuntata mashi kabarinsa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har kassansa kasusuwan su saba ma juna kashin min miliyonan kashin min mi'ata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya'tihi rajulun qabihul waje sai wani mutum ya zo da yake da mummunan fuska qabihul thiyab mummunan tufafi mumtunir rih da yake da mummunan shinshina babu alamar kanshi ko ta gwada da shi ɗoyi yake yi ba wai wari ba ta san wari da ban ɗoyi da ba ɗoyi yake yi fa ya sai ce abushir billadi ya so kai bishara da duk abin da ke zai baka ta maka ga yau mukan da kunta tu'a wannan shine yinin da ka kasance ana maka alkawarinsa fa ya sai ce man anta kai kuma waye Fa فوجهك alwajibu الوجه يجيء بالشر irin wannan fuska ta ka irin fuska wanda ke zuwa da sharri fa yaqulu sai ce ana amaluka al-khabith nuna mummunan aikinka fa yaqul sai ce rabbi la taqum sa'a ya Allah karka tashi alkiyama dan yana ga haka tashi alkiyama abin da zai biyo ba ya fi haka wannan hadisi hadisi ne sahihi imam ahmad ya rawaito shi imam abu dauda ya rodo shi haka na abu dauda qawalis ya rodo shi haka na imam ajur ya rodo a cikin kitabun shari'a haka na duk malaman suna sun rodo shi wannan hadisi yana dauke da darussa masu tarin yawa kun gano wannan da ke ko wannan wa'azi ne a makabarta ko ba wa'azi ne a makabarta ba wa'azi nan na taɓa jin wani a makabarta ya ce wa ya ce ana wa'azi kullum ne ke ko wa'azi na makabarta ko wa'azi ne makabarta wa'azi ne makabarta ita karar kanta mutuwar wa'azi ce amma duk wannan dogon hadisi da da bara bin azmi ya rawaito mana kai ta sa akwai kwanya ana cikin wannan dumauta ta mutuwa a ran sallallahu alaihi wannan bayanin shi kuma ya nade baki daya malamai ku dubo da tasirin imani yake dubiyan da aka rufe shi da aiki na gari aiki na gari shine abokin zaman mutum a kabari kuna jina da ke ko kuma na abin magana ta hadisin ba aiki na gari shine abokin zaman mutum a kabari tsoraka yan uwa mu tashi mu ta ayyukan ka gyara aikinka na farko fa bayan la ilaha illallah ba a wajabta wani abu ba wanda ya fi sallah bayan la ilaha illallah ba abin da yake sallah la ilaha illallah ita ce gaba da sallah domin duk sallah kan babu la ilaha illallah baka da sallah to amma bayan tafi abu na biyu shine iqamu sala tsayar da sallah mutum ya sallah ya ji yana jin ɗanɗanon sallar lissalati nurun azim tushriqu bihi qulubul musallin wa la yanalu illa al-khashi'un lissalatu nurun azim sallah tana da haske mai girman gaske wannan hasken tushriku bi qulubil musallin zukatan masallata yana haskakawa da shi wala yamaluhu illa ba wanda ke samun irin wannan hasken na sallah sai masu kankan da kansu gaban ubangiji kankan da ke a gaban ubangiji ibnu qayyim ya lissafa mutane a matsayinsu a sallah kashi biyar suke wani bawa Allah Hassan bin Atiyya yake cewa mutane biyu za su iya yin sallah guda in mun ce sallah guda ita ce ko dai sallah asuba mai raka'a biyu ko sallar nafila amma tazarar ladan da ke tsakanin su ya fi tazarar sama da ƙasa kun gane magana tazarar lada ya fi tazarar sama da ƙasa saboda ne nutsuwa ikhlasi daidaituwa kaza kaza kaza kaza ana kullum ana wa'azi kullum ana faɗakarwa don a nemi lahira tun a nan duniya amma mutum sai ya kama an matsa mishi kullum mutum gani yake kama an matsa mishi alhalin abin nan da ya gabatar ba ne abin da ya gabatar wanda bai gabatar ba yana mutuwa zama na magada a kowace hanya ko ya tara shi ya zama na magada shi can zai je iya bayanin ya haka ya tara ya haka ya kashe mutane a tsaya a nemi lahira ta hanya ingantacciya ku lura da abin da muka faɗa a nemi lahira ta hanya ingantacciya kuma ta yi yana ta neman lahira kuma wata hanya ya kama ba tsamtatacciyar hanya ba ranar alkiyama ya tsawo gaba na wani lahi ma lam yakunu yahtasibun sai ya bayyana a gare shi daga wurin Allah ta'ala abin da ba su tsammani ba wasu sun yi tsammanin abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza kawai sun kammala sai na zuwa su gogon ina abin ba haka bane ok yan uwa dole a tashi ai sallah wani banda za ka wuce shi yana sallah sai ka ce a in an tambaye yaka ina ka bar ne ce eh na gan shi dai kam ina jin kamar yana koran zabi ne dan a lokacin da ka fahimci wai sallah yake yi ko shara yake yi ba dan ka wuce shi ce Allah ya yi rukui da barkui ko tasowa ne da ya wuce sujjada ira sujjada yi kukkuk da tankuciya kai sai ka rasa gane sallah yake ko tunda a lokacin ma wata kila kallon da ya bari yake yi Yanayin a azhar ne yake hada da wannan ne irin waɗannan al'amura wannan fa sallar farilla mutumin da ya haka a farilla ya zai a nafila wanda ke nafilan nan da ita ake ciki gurabu na kurakuran da aka samu amma wani ba ruwan shi bai san akwai rawatib din azhar ba bai san azhar ana mata raka'a hudu kafin azhar ba ko raka a biyu sannan ba azhar ana a hudu ko a biyu kenan ka a biyu kafin azhar sai ka a hudu bayan azhar in ka a hudu kafin azhar sai ka a biyu bayan azhar kaga tana da shimfiɗa tana da mawafi ta amma inda za ku ce yau sallar azhar mun mai da ita zuwa karfe 1 da minti biyu to shi ba zai shigo masallaci ba sai 1 da minti 1 da sakon 30 yana shigowa sai ya ce ina idan aka yi da sallah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani kuɗi kenan ba ma in ka ce ka dawo hagu sai ya ganshi a tsaye mana ya har ya gama zai fita ne sai ka rasa shi da shi aka sallah ba da shi ba bai yi istighfari ba bai yi salati ba bai yi ayyukan da rasul mai karanta ba wannan a farilla yake to ya kace ganin yana kula ba shi ku dubi inda al'amalu salih yake da tasiri al'amru salih kyakkyawan aiki shi ne aikin da kika sharba uku sharadi na farko ya zama mai wannan aikin Allah ta'ala ba ka sa Allah ne ya ce ka yi ko manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ka yi in dai ba Allah ne ya ce ka yi ba in dai ba manzo Allah ne ya ce ka yi ba duk wata kaddara waka duk wata falala da ka bashi wallahi tallahi shirme ne kuma ka shiga cikin amalatun nasu ba mutum wannan ran ta yi aiki ta gaji in an gaji sai ne ba sai hutu ba amma sai Allah ya ce tasla naran hamiya za ta ƙoni a wuta mai ɗan kanan zafi ka dole aikin ka ya zama ya zama yana da lasisi Allah ne ce kai ko manzo Allah ne ce kai in ba Allah ne ce kai wallahi duk falala da za a bashi kaji shi gefe guda abu na biyu ya zama ne wannan aikin kashi ne domin Allah yabon mai yabo ba sa ka canza ba kushen mai koshi mai kushewa ba zai sa ka fasa ba don Allah ka yi kenan yanzu inda mutum zai yi don Allah ga abin da ba a sa shi ba akwai lada babu duk ikhlasin ka in dai ba a sa ka kai ba wallahi babu in ba ba don haka ba ai da kiristoci sun kai labari da suka kirkiro ruku ba ba ga ma akwai kiristocin da suke yawon takalmi wajen zuhudu ne kuna jira da kyau Allah ta'ala ce wa rahabaniyata nifta da uha rububaniyanci kirkirar suka yi na ka tabna ha alaihim ba mu ɗora musu muka ce su yi ba ba kuma kuma yasa suka yi ba illar ta da ridwan Allah wai sai dan su ne da Allah suna da kyakkyawan niyya ko ba mu an sa su kenan kawai ya kai su duk kyawun niyyar ka in bai daidai ba ba ai ba bai ba ko kuma illan ta zai rubuwa la ba abin da muka dora musu sai su yi abin da Allah zai bada da su ba wai su yi ruhbaniyanci ba saboda haka ka kiyaye duk yin ka domin Allah za ka yi ne akan abin da Allah ya saka ku lura da ce ko duk yin ka domin Allah za ka yi ne akan abin da Allah ta'ala ya saka abu na farko wannan abin da zama yana da lasisi abu na biyu ya zama na kana da kyakkyawan niyya da kai wannan abu don Allah ta'ala baya karban abin da aka sarka shi da wani abu na uku ka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan ilimi kenan in ko ba akan ilimi bane sai dai kana da lasisin mai kama da haka mai lasisin mai kama da haka zuwa kai ta ce ai maka alwala irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai malamin ne maka kullum da ku amma ya tambaye ka farilla da sunnoni baka sani ba amma kan lalle malam ne ya maka ce haka manzo Allah yi alwalaka samun alin take labari ai ba kan titi kake koyi ta ba ko mu ce wannan da ke ku alwalan mutum take. Ka kaga daga bayan da zai san farin lai da sunni ko ta shi bai san farin sallah ba amma kan cewa yi eh, a yi mai sallah irin yadda manzo Allah yi aka tashi ko aka yi yake bin wannan kaga wannan ne? ilimin nashi in ba haka ba wallahi malamai akwai sauran nani da duk aikin da mutum yake gani salih ne zai zama gairu salih duk aikin da yake gani mai kyau ne zai zama mara kyau don bai cika sharuɗa ba shuruɗul qabul al amal an yastami'a fi isabatu bi ikhlas ma'a lillahi rabbil arsh la siwa kuma sharɗan karban aiki shine a sami ikhlasi a samu wafaka متابعة من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن شيني شارقا كرما عيكي mu wannan aikin shine abin da zai zame wa mutum abokin zama a rana tashi alkiyama amma malam mutum ne ya azumi ya ce wallahi azumin nan ba don ya zama dole ba da biyu shi ba ya aiki mu wannan mutum ne za a ce to yau dai azumin mu 29 da tara in an ga wata gobe mai gobe a yi sallah in ba ga wata ba jibi ita kai ai shi ko an gani ko ba a gani ba in ya kai wannan ya gama wa ike wa wannan arjihu na ko arjihu ka fesa da yake irin waɗannan maganganu saboda al'ana ko ba yi to amma ba yake ne wannan wannan lafuzan ya kake ganin tasirin su a ibada da yake yi hmm? saboda haka wallahi dole mu tashi wal qabru rawdatun min riyadil janna al qabri dausayi ne daga cikin dausayin aljanna aw hufratun min hufarin niran ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta haka ne ko ba ka wannan hadisin mu'abbarra bin azib da muka karanta shaida ne akai wannan ko ba shaida bane wal qabru rawdatun rawda shi ne dan sai wal qabru rawdatun min riyadil janna qabri dan sai ne daga cikin dan aljanna ya Allah ka sanya mu a cikin su au ko kuma ya zama hufratun rani ne min hufrin muran daga cikin ramukan wuta shi dai kabarin daya daya nan daga gan shi ke yana zama ne ga واني روضة من رياض الجنة قواني حفرة من حفر النيران الله يسوك على السريع الله تبتد مؤتمر جنة الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن في اللهم أحسن آكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بارئ ذهبتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك